Karfe biyar studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin maimakon labarun za ku cewa hukumar sadarwa sai ta bayyana a yau da safe rarraba kudaden tallafi da gwamnati take baiwa kafafen yada labarai da ya shafi a shekara 2021 da shekara 2022. a jihar agadez tsoffin masu harka safarar bakuncin haure suna ci gaba da kokawa a game da gurgunta harkokinsu dangance da doka da ta hana wannan sana'a a rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan sakamakon binciken suicide a dan candu dangance da abin da ya shafi jinsi to yanzu ga labarun dalla-dalla Hukumar sadarwa CSA a yau da safen nan ta kira taron manema labarai a kan rarraba kudaden da gwamnati take baiwa kafafen yada labarai na tallafi wannan ya shafi shekara 2021-2022 kudaden na shekaru biyu sun kama miliyon 415 na sefa da za a rarraba wa kafafen yada labarai 52 ƙarin bayani tare da dr kabiru sani shugaban hukumar CSA a hirarsa da رفيق الطاهر a ce adadin kuɗin da za a rabawa na shekaru biyu ya tashi sefa miliyan 416 'yan kai shekara ta 2021 sefa miliyan 208 da 'yan kai shekara 2022 sefa miliyan 208 da 'yan kai tsa ya yi rijistan takardu 56 na shekaru biyu daga ciki takardu 28 na shekara ta 2021 da takardu 28 na shekarar 2022 da aka rarraba su haka duka takardu 22 na jaridu 11 na shekara ta 2021 da goma sha na shekara ta 2022 takardu 24 na rediyo 12 na shekara ta 2021 da 12 na shekara ta 2022 da takardu goma na talabijin 5 na shekara ta 2021 da 5 na shekara ta 2022 bisa takardu 56 52 ne suka amfana da tallafin kuɗi na shekara ta 2021 2022 Tsofin masu safarar bakuncin haure na yankin Agade suna ci gaba da bayyana sakamakon dokar da ta hana wannan aikin musamman inda suka bayyana ya burgunta musu harakokinsu ga abinda suke shaidawa tanar Fude Ahmed. Cette loi a fait beaucoup de crimes. Mais wannan dokar ta yi banna da yawa. Zuwa ne suka haddasa hakan. Ba mu bane da aiki muke bisa ka'ida hanyar da ya dace muke bi daga Agadas har zuwa Durku har Madama har ma Gatron. To mun tsaye da aiki. An ce mana akwai tawagar Turai da za ta taimakawa mutane. Suka ce mu yi takardu na samun tallafi daga miliyan ɗaya zuwa miliyan ishirin da biyar. Daga baya suka soke takardun suka ce mu sake mutum biyar a ba su miliyan ɗaya da jika ɗari biyu. Ta gaya muna gani akwai sabbin masu wucewa da bakin habre. Har yanzu mutane na balaguro kuma mutane na ta mutuwa cikin sahara jusqu'à aujourd'hui les gens voyagent et les gens meurent dans le désert ni tsohon direba ne muna aiki tare da bakin haure bayan yarjejeniyar zaman lafiya gaskiya ba mu da wani aiki na yi muna ɗaukar bakin haure mu kai su har zuwa libya bisa doka amma jim kaɗai sai aka ce mana akwai wata doka na yi zaman kasu har so hudu an kwace min mota hudu mu da direbobi da masu motoci an ce mana masu aikata mayan laifuka ba za a ba mu komai ba abinda suka gaya mana kenan ba mu samu komai daga daga wajen gwamnati ba ko daga wajen tarayyar turai yankin karamar hukumar bankilare suna karɓar yara da suka baro mazauninsu inda makarantar boko ta yankin ba ta iya ɗaukar ɗaliban da suka baro mazauninsu a cewar shugaban makarantar don haka shugaban makarantar boko yana kira ga hukumomi da su musu agaji a wannan makaranta amadu yaye a hirarsa da yusuf ilawet Tare da zuwan ɗalibai da suka baro mazauninsu muna da matsala da ke da nasaba da rashin isassun kaya da za a karɓe su. Saboda ajujuwan sun cika sai da muka raba ajin terminal biyu ko ajin turaziyam inda a ce ba mu da isassun kaya da sai mun raba shi biyu ko uku. Ɗalibai suna zama ne a bisa benci ɗaya su uku ko su hudu kun ga abin bai yi ba. Ɗalibai da suka baro mazauninsu gaskiya suna da matsala suna da lattin na tsarin karatu da nan muke da shi akwai ci gaba a fannin karatun da muke badawa. Domin samun kyakkyawan sakamako a makarantar boko musamman ga 'yan mata yana da mahimmanci a dafawa 'yan matan wajen karatunsu da kuma rage musu wahalhalu na aikace-aikacen gida a cewa sauida uwar gida muhammad daraktar makarantar 'yan mata na tesawa abinda take shaidawa hawa usman le problème qui nous menace ici, mais surtout le matsalar da muke fama da ita a nan ita ce rashin kulawar uwayen yara kan karatun yaran nasu saboda idan ana son karatun yarinya ya dore ta kawo sakamako mai kyau ya kamata uwaye su bi karatun nata sau da ƙawa a bata lokacin yin karatu da zuwa makaranta cikin lokaci wannan yana da mahimmanci kwarai da gaske saboda idan tana yin latti da wuya ta kawo sakamako na gari tunda ba ta samun dukkan darussa daga nan sai a wuce ta ta koma baya ina kiran uwayen yara su sa ido kan karatu karatun yaransu da sahiya ta yi a taimaka ma yara 'yan makaranta su je aji a cikin lokaci kada a ɗora musu talla ko kuma sa su aikin gida lokacin karatu don allah uwaye ku taimaka ma yaranku su tafi makaranta a cikin lokaci Tsakanin mata 600 zuwa 700 ne na unguwanni 42 na garin Mayayi da kewaye da ke cikin yankin jihar Maraɗi suke samun zuwa awon ciki da kuma awon jarirai a wata cibiyar kula da lafiya ta Mayayi inda matan suna gane muhimmancin zuwa awon. Maryama Gwanda uwar gidan Sanusi shugaban sashen haihuwa na asibitin Mayayi ta yi wa Hawa Usman ƙarin bayani. To masha Allah yi ta dama farafar da shekaru na can baya da suka wuce za a cewa tun daga da shekarun baya sai ki ga mace hatta aihu ma ta zo likita ba yanzu suna zawa suna zawa awon goyo suna zawa awon ciki aihuwa dai ce gidan likita mata na karkara ba nan cikin gari ba gaskiya da kinga sun zo to an yi ta da ni gida ba aihu ba muna ta hankalinsu da ya fuskan shi a kaɗan na ba mu rasa kan gari kan unguwa 42 gare mu wanda suke muke aiki da sunan yankin mai a misali ni dai nan a cikin wata wani bugun kan awu na ɗaya kan na biyu da sauransu abin da ya kai uku zuwa hudu muna samun macen da ta kai ɗari shida ɗari biyar wani ban har zuwa ɗari bakwai ana samu cikin wata guda. sha Allah an goyo yawanci mata kai suna zawa sabida shaushawa da rigakafi da ake ma yara. Yanayin kiwo a cikin gunduma ta baraden a wannan shekara ya haɗu da matsala na rashin sassan cimaka dabbobi idan aka misalta da shekarun baya a cewar ma'aikatar kiwo. haka kuma a kwararowar waɗanda suka baro ƙasarsu daga ƙasar mali suka haɗo da dabbobinsu ya sa ba a san halin da lafiyar dabbobi take ciki ba halilu ibrahim daraktan ma'aikatar kiwo na wucin gadi ya yi wa al'amin washar ƙarin haske da l'ensemble des départements on peut dire la situation. A dukkan sassan gunduma ana iya cewa yanayin kiwo ya danyi muni. Wani lamarin kuma akwai wasu dabbobi da ke fitowa daga wasu kasashe su zo cikin gundumar mu. Mun gano cewa akwai dabbobi da yawa a kasuwanni. Waɗannan dabbobin yan gudun hijira ne ke kawo su. Mun shawarci jama'a duka waɗanda ke zowa da dabbobi su biya ta hanyar ma'aikatar kiwo domin dabbobi ne da suka fito daga ƙetare ba a san ko suna cikin ƙoshin lafiya ko kuma suna ɗauke da wasu cututtuka ba. Abin na da tasiri akan wuraren kiwo. Bana ba mu samu ciyawa da yawa ba kuma gashi wasu dabbobi suna zowa cikin yankinmu kenan harkar tana da 'yar matsala ana iya noman dankalin turawa a gaya ba kamar yadda waɗansu manoma suke tunani ba a gaya wannan yana daga cikin gwadawa na shuka dankalin turawa da prefe na gaya ya yi da waɗansu sauran manoma na birnin gaya asumi a bar shi prefe ɗin gaya ya yi wa fadal alu ƙarin haske Quand je suis arrivé, on m'a dit que la pomme de terre, même si on sème, ça ne donne pas. Da na zo garin sai aka ce mani ko da an shubka dankalin turawa famlatar bai ya hutuwa. To yanzu ga gaskiyar al'amari. Bana sai na jarraba da shan cikin wata 'yar kurga tare da wani kanena kuma ga sakamakon kenan ta kayu hakan ne bayya cikin tabi'un al'ummomin gaya ko kuma wata matsalar kimiyyar noma ce duk yadda ta kasance dai ga shaidar hakika ana iya noman dankalin turawa fam da tar a gaya kuma za mu sa ƙaimi sosai a kai don al'ummar gaya ta saba ga noman famlatar. Don ko inda ake noman ku da ku inda ruwa ke metar biyu kacal gaba ƙasa ba za a ce ba shuka mai ba ɗiya ga sayu ba za ta yi ba kuma ana noman rogo har ma da dundu a gaya to ga shaida har fom da tar ma ana iya noman shi jarabawa ce muka aka ci nasara hakika ko gaya za ta kawo taimakon ta. ga tsarin husa'ar 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar 3 A jiya ne a gaya aka kammala bayar da horo a kan mahimmancin katin sai da yawo da ke baiwa mutum damar walwala a zirga-zirga a ƙasashen musamman a yankin Benin, Niger da kuma Najeriya. Horon ya shafi 'yan kasuwa ne na gaya tun tonda da kuma tunugar da ke cikin karamar hukuma musamman da suke ci karo da matsaloli a iyakoki na yankin dandi ganda gade abin da salisu mai kwalanshe yake shaidawa fadel alu mutanen da ke ƙetara iyaka cewa su suna tsammanin kama ko suna ƙasar niger kama suna da 'yan uwa a benin suna da 'yan uwa a nigeria kenan su a nasu gani ba dole sai sun yi takardu na dan kasa koko ba dole sai sun yi edikata ba karta na kartin da identity haka koko wani karta sai da yawo a duk lokacin da suka tashi kamar gari guda ne suke tsammanin haka nan don duk wurare ne da in za ka ketara ka shiga kasar wani dole sai an san kai wane ne daga ina kake kuma menene za ka je kai kowa ya san yadda duniyar take dole a tsaya a yi bincike akan mutane eh, wanga taron aka gayyato kowa da kowa don su zo a waye musu kai cewa daga rana kaza za a fara kuma ga wuraren da an ka zaba don saboda ai wannan katotin kartse da yawo ya zamanto duk wanda ya je katin nan nashi za ta bashi dama ya shiga nigeria ya shiga benin ba tare da wani tashin hankali ba Babbar kungiyar wasan badminton sun shirya wata kwambala a ƙarshen satin na a nan Yamai. a dabra da wannan kwambala an shirya wata wasar sada zumunci da ya hada 'yan wasa na nijar da 'yan wasa na kano a najeriya inda haduwar ta baiwa 'yan wasan kasar nijar musamman damar samun kara kwarewa a cikin wannan harkar tasu ta wasannin ga abinda shugaban kungiyar abdullahi hassan isufu yake shaida muktar hamadu ta wayar tarho satin ga da ya wuce mun yarrabawa wasa da an lakkol matasa lakkol lakkol da dama aka samu wa'an suka cika lau bancin wannan kuma akwai wani program da gare mu da ake ce ma program de promotion du sport féminin par la pratique du badminton program ne wanda zai ba da karfi kowar shiwa ga mata za mu ba da karfi bisa kan kowar sa mata a cikin su a samu wa'anda suka kware a samu wa'anda za su shugabanni na kungiyoyi da wasanni motsa jiki akwai wasa wanda mun kai kuma kuma na guragu banci wannan kuma mun gayyace 'yan wasan kano sun kasu muka yi wasa tare sun kware cikin wasan sun rige mu fara wasan fiye da shekara ashirin cikin wasan mu kuwa zan ce yanzu ne tara shida na yin wasan muka yi wasan aminci da su 'yan wasan mu sun karu 'yan wasan su ma sun karu da wanga gayyata da muka yi musu Studio To sai rahoton mu musamman a cikin karamar karkarar ɗan candu wasu lokata mata da matasa ba su samun taimako kamar maza inda rashin karɓar bukatar iyali yana haddasa rashin jituwa a cikin iyali. Ga dai abin da binciken suit Ed ya bayyana a hirarsu da Hawa Tondi sai mu abin da suke shaidawa Samira Rofi. Wannan batun na da ma'ana sosai domin ya samo tushe ne daga wani cin zarafi a bangaren jinsi da mahakuntan suka gano musamman ma a bangaren mata. Madam, to wannan rashin daidaiton tsakanin maza da mata a ganin ku menene ya haddasa wannan al'amarin wannan rashin daidaiton kamar yadda binciken ya nuna ya samo tushe ne daga watakila talauci namiji ba a iya ɗaukar nauyin bukatun gidan shi hakan na janyo rashin jituwa tsakanin shi da matar gidan daga nan kuma sai cin zarafi da musgunawa su haukanta wa'anne ne ire-iren nau'ukan musgunawa da kuka ƙididdige a karkarar karamar hukumar dancandu. Wanda suka yi yawa su ne rabuwar aure. Ana musguna ma mata, ana wulakanta su, suna cikin tashin hankali. Ire-iren wannan suke tunzura matar ga neman saki. Wannan kuma zai sa ala dole sai ta rama ma mijin kuɗin sadakin shi, hatta dukkan kudaden da mijin ya kashe mata tun daga lokacin samartaka har zuwa auren duka ta rama. To dangance da hakan wani irin tasiri wannan al'amari ke iya haifawa ga rayuwar ɗiya mata a cikin karkarar ta dangendu yawan kasan rabuwar aure da kuma rashin samun nutsuwa da sauransu to ganin yadda al'amarin ya kasance a cikin wannan karkarar ta dancendu ko kun tana da wasu hanyoyin samun mafita a kai Mun yi tunanin yin zama ɗaya da dukkan masu ruwa da tsaki a wannan fannin da samun bakin zaren matsalolin. Za mu yi tarurruka daban-daban na bayar da horo kan 'yancin mata. Za mu yi shirye-shirye kan gidajen rediyoyi don wayar ma al'umma kai kan wannan matsalar. Ƙarshen labarin kenan a kasance lafiya.